Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da warhaka. A yau na kawo mana wani sanarwa ne game da training ɗin kwamfuta da MTN suka sanar da cewa za su yi wa mutum dubu uku a faɗin Najeriya. Kamfanin MTN za su yi wannan training ɗin ne wa mutane domin su inganta kasuwancinsu kasancewa komai yana tafiya da zamani ne sannan kuma kyauta ne ake cike fom ɗin online kamar yadda za mu gwada muku a cikin wannan bidiyon yadda za ka cike fom ɗin step by step idan kana da ra'ayi za ka zo ka shiga za mu sa link ɗin shi a cikin description na wannan bidiyon amma mu kasancewar link ɗin namu yana cikin text message ne gashi a nan kamar haka idan ka shiga cikin link ɗin zai kawo maka fuska kamar haka ok idan ya kawo maka fuska kamar haka abu na farko shine za ka fara sa sunanka na biyu ka sa sunan baba sai ka sa email address ɗinka kamar haka sai ka sa number wayarka wanda ka san kana amfani da shi sai ka sa jandan ka ma'ana kai namiji ne ko mace sai ka zaɓa sai ka sa kwanan watan haihuwanka sannan sai abu na ƙarshe shine shekaru sai ka sa adadin shekarunka sai ka taɓa wannan next in zai kawo maka next page kamar haka sai ka sa country of origin asalin ƙasar da aka haife ka kenan kasancewar mu namu Najeriya ne sai mu je layin NN gashi nan in ka zaɓi Najeriya state of origin state ɗinka da kake da zama a Najeriya sai ka zaɓa country of residence ma'ana ƙasar da kake a zaune a yanzu haka sai ka zaɓa duk inda kake ma kawai sai ka sa musu sai state of residence state ɗin da kake a zaune a cikin ƙasan ko ma wani ƙasa ne ka zaɓa za su kawo maka state ɗin ƙasan gaba ɗaya sai ka zaɓa sai state ɗin da kasuwancinka yake a wannan ƙasan a wani state ne kasuwancinka yake misali kasancewar namu misali ne kawai za mu ta sawa kawai ko ma mene sai business address sai ka rubuta musu sunan address na business ɗinka ma'ana gurin da kasuwancin ka yake sai ka rubuta musu address ko ya san address abu na gaba shine training location ma'ana gurin da za ka yi training sun yanke za su yi a state guda shida ne kamar haka za a iya adamawa a nambara cross river jigawa state kogi state and lagos state to kai za ka zaɓi wanda ya fi kusa da kai ne ko ma dai gun da kai kawai za ka iya yi ko ma ina ne kawai sai ka zaɓa ok sai ka taɓa next page kamar haka fuska na ƙarshe da zai kawo maka shine nan wannan suna tambayan ka ne abu na farko shin kana da laptop ko tablet ko wayar hannu wadda kake kasuwancin ka da shi to ko in ka taɓa zai nuno maka option yes or no ko sai ka zaɓi yes sai kuma abu na biyu shine do you currently on a business ma'ana kana gudanar da wani kasuwanci ne ko kuma dai a'a to za ka yi zaɓen ma ko ma wanne ne kawai sai ka bar shi a eh kana gudanar da kasuwanci ne kasancewa akwai wani kuɗin da za su raba daga cikin wannan mutum dubu uku da suka zaɓa suka koyar da su za a ware mutum ɗari biyu a raba musu kuɗi kimanin naira miliyan arba'in za a raba wa mutum ɗari biyu to kaga kawai sai ka zaɓi kana da kasuwanci sai nature of business ma'ana wani kalan kasuwanci kake yi a nan sai ka duba ga su nan idan babu kawai sai ka zaɓi wannan azas na ƙarshen ƙasa kenan sai suka ce if yes what is the nature of your business idan akwai kasuwancin da kake yi sai ka zaɓe shi a nan sai abu na ƙarshe a wannan fejin shine suna tambayan ka wani mataki kake ganin kasuwancin ka zai iya kaiwa a cikin shekara ɗaya kaga sai ka sa musu koma mene kawai za ka iya sa musu haka kamar haka edila edila in foreign haka ya sa musu haka kawai sai ka shige zai ƙara kawo maka wani fuska na gaba shine za su ce ma have you attended any ICT entrepreneurship business skill training ma'ana ka taɓa zuwa koyon wani abu da ya shafi training na kwamfuta haka ko business skill na kasuwanci haka so in ka taɓa sai ka sa musu yes in baka taɓa ba ka sano duk ma dai wanda ka zaɓa sai abu na gaba shine me yasa kake da interest ma'ana kake da ra'ayin ka yi wannan training ɗin tare da su kaga sai ka zaɓa nan na farko shine kana son yin training ne saboda ka fara kasuwanci na biyu kuma saboda ka ƙaru ka amfana da ilimi na uku kuma shine saboda ka samu ilimin kwamfuta ka ƙware a kan shi sosai to kaga duk wanda ka zaɓa nan za ka yi zaɓen na farkon nan kawai saboda ka fara kasuwanci saboda su abin da suke so kenan abu na ƙarshe wannan feji shine kwarewanka a fannin kwamfuta da su microsoft ga su nan dai a kan waɗannan abubuwan wani mataki ne in ka shiga dai gwado maka option ga shi nan no knowledge ma'ana baka da sani akan wannan bigina mafari ne ko kuma intermediate irin kwararren nan ko advanced asalin perfect kenan to kaga sai ka zaɓa za ka yi zaɓen as bigina kawai sai ka shige feji na gaba abu na ƙarshe shine za su tambaye ka matakin karatunka ina ka tsaya da karatu ka kai sakandare ka yi diploma master degree hnd whatsoever eh, da wani abun da kai kawai sai ka samu su a nan wurin gashi na nasu kawo maka option misali a ce ssc ne kawai sai ka sa shi sai ka accepting terms and condition nasu gashi a nan in ka accepting terms and condition za ka taba shi kamar haka sai ka tsaya ka karanta dokokinsu ne sai ka accepting gashi nan accept terms kai ka taba kamar haka shikenan kawai sai ka taɓa submit ga sha nan to kasancewa ni na riga na yi submit da wannan form kun ga ba bukatan in sake submit ne shikenan mun yi ne kawai don mu gwada mutane da za su cika daga zarar ka yi submit a nan shikenan ka gama duk wani abin da za ka yi idan sun zaɓe ka daga cikin wanda za su koyar da su wannan training ɗin za su tura maka ta wannan email address inda ka yi rijista a baya sannan ku sani cewa in kana da interest akan wannan abin kai sauri ka cike shi saboda ba su ba da wani notice kan cewa ga lokacin da za su rufe form din ba kun ga kenan za su iya rufe shi duk lokacin da suka ga dama sai kai sauri ka cike shi kafin su rufe wannan portal din ga inda ka kawai sai dai ka ji sun neme ka ta cikin email address ɗin da ka cika Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe ga nan da alamar jan rubutu. Idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all. Ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba. Mun gode mun gode sosai.